سلام عليكم وعليكم السلام يا استاذ ما شاء الله الحمد لله الحمد لله عفده صدق إيه. عم تعرف سفارة حدا ما ان شاء الله يهزوكم اذا كملت ان شاء الله ابيعك ان شاء الله ان شاء الله انا واليزي يزستو يزستو يزستو alaikum wallahi ka kamata wallahi ka kamata malam ya ya ba ba wata shiga ta mutunci ai na yi ta ina ina ina mai tabbatar muku da kai da da kai malam ya salam abun arziki kai abun arziki mun zo ne ne an zo di wallahi wannan ne kamar an dora mun kwanye to dan Allah ku neman mun mutsuguni ka san bana jurar tsayuwa a tsaye da saboda kar gora ta ta fita ina ina ina ina mai tabbatar da kai da kai malam ya salam ku barin ya salam iyayen iyayen ango ne ni ce uwar ango to wallahi bar mun karfi dana kaman ya me Allah rediyo ma an fana an yi sanarwa za an an an an situ an situ jama'a kowa tashi an fasa babu ne da wai kai kai ije kai rahama rediyo an ka fara rahama rediyo kar maka lawa dai daurin auren nan na ga maka bashi Yau sas. Ta ba sa. Yau kuri ba. Ta ba dai wala ta banza. ba nono. Ba kake ba hakuri. Kwanciyar ka ɗauki zani ka ɗauna ka bi ayarin gayya da ta fito ta yi rangwada kai ma ka fito ka kai rangwada a rasa macen na ga yar iska da za ta yi maka yanga. Ah, bari da Allah da Allah matsa. Ko a jiki na anya. Zan zan ke wallahi wallahi sai mun nuna ba kan me akan me. Ba ku sai ta ga ta samu nono bari. Kuma ai masu ya salam ya salam. Rabko mana ma gaban manzon Allah sallallahu alaihi ya manzon Allah nawa ya manzon Allah nawa karfici ka kimin da amshi ya manzon Allah nawa in mun tashi in baki kaza cikin tas a ah, da Allah ku saurara ku je gani iya kyalewa iya gani iya kyalewa iya gani iya kyalewa iya gani iya kyalewa ga ya gani bai kyale ba iya gani iya kyalewa nan ba nan akwai a tattar da kura ramunta iya gani iya kyalewa wannan buki ni dai ban gano wannan wallahi wallahi damu yau in farin ciki kowa mai son farin ciki ya ci abinci da hannunsa A'a, hari, hari, wallahi ci ko a jikina ya kushi kan kausa. Kwalba, hmm? wai a rayuwarka ta duniya baka fushi ne ne ne ne? Fushi? Hmm. In yi fushi, kwakwa bakin ciki ya kashe ni, hawan jini ga ciwo, ga kuma magani da tsada asibiti nisa, shi, ruwa wallahi. Amma abin da nake yi, yau aka ce, an wurin auren nan ba a yi shi ba. Eh, na ka dawo yaran nan Eh, za ka dawo dukiyar ka ta buga ta daɗe ba ta buga ba ta zama ganga ma akan so dai mutum ya nema wa ƴaƴansa abin faɗi ya zama an ce ubanka nagari ne nagari na'am a wajen gari nake ni da na ce a wajen gari nake Fashewa! Salamu alaikum! Me ke faruwa yalla? Wata magana ake gaya mun mara daɗi. Ina ji. wai wannan makawan ne eh. wai zai kalli tsabar ido na waya ta wani nema dana uba na gari kada shi Allah sai ka kada ido yi kamar ka da dan biyar a buta me yake nufi to wannan me kawo wannan wane saurara a'a kura wannan bai ta uban ka amma ai ba shi ya haife ni ba wannan bai ta ba shi ya haife ni ba bari in gaya maka ni bane da ganni ko ga inda bakin iyaye ka fito ni har na makota sai ta turan taho da shi wallahi in gaya ma gaskiya kana ji na da kyau wallahi ka ci arzikin yar uwa dan na ga na shigo ka nemi wani kallon sama da ƙasa sai da shigo ma haka ne kura haka ne ke ta hakuri da to wallahi ka kama kanka ba na ka ba ba dunguri ba ko dutse ne kai wallahi bari bari bari bari bari bari bari ban yi rainan dan sunna ba wallahi ba zan yi rainan dan shege tas tas kore da gaske tas wai ni da kai na yana ta mini yawo na ma ka sayin fadatin da na taso menene ne a kai na dan girman iyaye kalabi ce daga shi sai lahu cire yar iska <laughs>